Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voa voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Masu Assalamu alaikum ga cikakkun labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. dubban 'yan kasar turkiya ne suka yi cincirindo a dandalin kizilat da ke babban birnin kasar wato istanbul da kuma birnin izmir a daren jiya asabar domin nuna goyon bayan su ga shugaban kasar recep tayyip erdogan da gwamnatinsa bayan wani yunkurin juyin mulkin da sojoji suka yi wanda bai yi nasara ba taron mutanen a wannan wurare biyu suna wannan wuri har zuwa tsakar daren jiya asabar suna rike da tutar kasar suna waka tare da cewa ba za su bar kowane irin abu da zai kawo rabuwan kasar ba yanzu haka rahotannin adadin mutanen da suka mutu sakamakon wannan yunkurin juyin mulkin ya bambanta sai dai rahotannin baya-bayan nan har zuwa daren jiya asabar na cewa mutane 265 suka mutu ciki har da farar hula hawa kuma har yanzu hankula ba su karkara kwantawa ba musamman a birnin istanbul fadar gwamnatin kasar da ma wasu biranen kasar kawai yanzu ana jin cewa akwai wasu sassan kasar da ke ci gaba da samun tashin hankali kafofin yaɗa labarai na kasar sun rawaito cewa an samu fada tsakanin sojojin kasar a wani babban barikin sojan da ke wajen birnin ankara inda aka tabbatar cewa nan ne tungan sojojin da suka yunkurin wannan juyin mulki yanzu haka dai kusan sojoji 2,900 ake suke hannu a wannan wanda suka yunkurin wannan juyin mulki wadanda aka kame mahukuntan ƙasar suka ce cikin sojojin da suke tsare a halin yanzu har da babban kwamandan nan mai kula da gungun bataliya ta uku ta ƙasar wato general edel otusk kuma za su fuskanci hukuncin cin amanar ƙasa. Gwamnatin ƙasar Somalia ta umarci a kulle dukkan ƙungiyoyin da ke ƙasar waɗanda ke da alaƙa da malamin nan na ƙasar Turkiya da ke zaune a nan Amurka. Bayan da shugaban ƙasar na Turkiya ya ambaci sunan Fethullah Gulen a cikin masu hannu cikin waɗanda suka shirya yunkurin jin mulki a ƙasar a ranar Juma'a da ta gabata. mahukuntan ƙasar suka ce sun cimma wannan matsayi bayan wani taron da majalisar zartarwar ƙasar ta gudanar a jiya asabar gwamnatin ta umarci kasar na turkiya da ke kasar ta somaliya kuma suke aiki da kungiyoyin da ke da alaka da gulen da su bar kasar cikin kwanaki bakwai kacal gwamnatin ta ce ayyukan da waɗannan kungiyoyin ke yi irin aikin koyarwa kiwon lafiya za a ci gaba da su ƙarƙashin sabuwar gwamnati majalisar zartarwar ta ce ta ɗauki wannan mataki ne domin amsa roƙon da gwamnatin ƙasar turkiyya ta yi mata dama dai ƙasashen biyu abokan juna ne domin akwai kyakkyawan dangantaka tsakanin shugabannin guda biyu wato shugaban kasar somaliya hassan muhammad da shugaban turkiya recep tayyip erdogan domin ko shugaban somaliya na sahun farko cikin jerin shugabannin kasashen duniya duk su fito hili suka yi allah wadare da wannan yunkurin juyin mulki da aka yi a kasar ta turkiya ga ma abin da yake cewa a lokacin da yake bayani ba za mu yarda da mayar da hannu agogo baya ba ta mayar da mulkin demokuraɗiyya da mutanen ƙasar turkiya suke jin daɗinsa a halin yanzu a wannan lokaci wannan abin takaici ne sai dai kuma a wuri ɗaya muna farin cikin cewa masu ƙoƙarin hana ruwa gudu da suka so su mayar da ƙasar turkiya wani fagen fama an fi karfin su labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurya amurka da ke nan birnin washington dc shugabannin kungiyar tarayya afirka da ke fuskantar babban ƙalubalen mummunan tashin hankali da ya yi dalilin mutuwar mutane da yawa a kasar sudan ta kudu da karin tsananin ƙiyayya ga babban kotun duniya ta ƙasa da kasa yau za ta fara gudanar da taronta na 27 a babban birnin ƙasar rwanda wato kigali taron dai ya zo ne bayan kwanakin da aka kwashe ana taba ta kashi tsakanin rundunar sojojin nan biyu na ƙasar da ke gaba da juna a ƙasar sudan ta kudu din inda hakan ya dalilin mutuwar ruwan mutane akan haka ne ma majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi a farkon wannan makon domin gujewa kasar ta sake afkawa cikin wani halin wayo na Allah. Akalla mutane da yawansu ya kai ɗari uku aka kashe tsakanin takwas da goma sha ɗaya ga wannan watan da ake ciki. Sa'ilin da faɗa ya barke tsakanin sojojin da ke biyayya ga shugaban ƙasar Salva da tsohon abokin hamayyarsa mataimakin shugaban ƙasa na farko Rick Macha kafin daga bisani aka samu sauƙin al'amari. sai dai abin da bai fito fili ba har yanzu shine yadda shugabannin ƙungiyar tarayyar afirka su 53 za su shawo kan wannan matsalar ta sudan ta kudu wadda take ita ce sabuwar kasa a cikin nahiyar afirka kuma ita ba mamba ba ce a wannan kungiyar jami'an majalisar ɗinkin duniya su ko cewa suka yi lamarin ƙasar ta sudan ta kudu sai ƙara taɓarɓarewa yake yi musamman ma da aka sace ton 4,500 na kayayyakin abinci da aka kawo domin rabawa mutanen ƙasar da yunwa ke gigitawa jami'iyun siyasa har su biyar a ƙasar zambia ciki ko har da jam'iyya mai mulki ta patriotic front sun rattaba hannu inda suka amince cewa kowace jam'iyya za a tabbatar magoya bayanta ba su tada hankali ba lokacin zaben da za a gudanar a ƙasar ranar 11 ga watan gobe idan mai duka ya kai mu jam'iyyun sun jaddada hakan ne bayan wata ganawa da suka yi a babban birnin ƙasar na lusaka su da jami'an hukumar zaben ƙasar da kuma ƙungiyar coci. cikin jam'iyyun da suka rattaba hannu a cikin wannan yarjejeniyar ko sun hada da ita kanta jam'iyya mai mulki wato pf da united national independent party people alliance for change da kuma forum for democracy and development sai kuma democratic for alliance hukumar zaben kasar ta ce ta nemi tattaunawa da jami'un da ma sauran masu ruwa da tsaki ne a harkar zaɓe a ƙoƙarinta na ganin an samu zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana wannan neman sa hukumar zaben ta ɗage yakin neman zaɓe har na tsawon kwanaki goma a yankunan namuwala da alusaka sai dai ba mamaki hukumar ta dage wannan takunkumi gobe litini idan rabana ya kai mu sai dai duk da roƙon da jam'iyyun da jam'iyya mai mulki na kasar patriotic front ta yi na ganin an samu zaɓe ba tare da tada jijiyan wuya ba babban jam'iyyar adawa ta united party for national development ta ƙi sa hannu cikin jerin jam'iyyun da suka yi alkawarin samar da zaman lafiya lokacin wannan zaɓe jami'ar ta ce ta ɗauki wannan matakin ne ko domin hukumar zaben kasar ta ki ta biya mata bukatunta lokacin da aka gudanar da taro tsakanin jami'u da hukumar zaben haka suma ma jami'un rainbow party da united progressive people party ba sa hannu ba a wannan yarjejeniyar sai dai a wata sanarwa da ta daban da hukumar zaben ta bayar ta ce yanzu haka an kusa kammala buga katin zaɓe domin ko an buga sama da kashi 60 kawo yanzu. Ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin harin da aka kai ranar Alhamis a birnin Nice da ke ƙasar Faransa. Ƙungiyar da ta ba da wannan sanarwar ce ta ɗaya daga cikin kafofin ta na yaɗa labarai tana kiran wanda ya kai harin a matsayin wani babban ta Sai dai har yanzu abin da ba a gane ba shine ko lallai shi wannan ɗan taliki yana da alaƙa kai tsaye da ƙungiyar. domin ko rashin samun sahihan bayanai da ke danganta wannan maharin da ita wannan kungiyar na ci gaba da kasancewa barazana da kungiyar ke amfani da shi akan shuka ra'ayin ta'addanci ga wasu tsiraru masu son aikata ayyukan asha yanzu haka dai masu aikin bincike na nan sun dukufa wajen binciken tarkacen wannan motar da wannan maharin ya yi amfani da ita domin samun bayanai na dalilin kai wannan harin shi dai muhammad laujed bahel dan shekaru 31 ba faranshi haihuwar tunisia tunisia ga 'yan sanda ba su taba kama shi da wani laifin ashe ba Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. jama'a barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim ya ke shiryawa kuma na gabatar. Yau da shirin zai tsaya nan Amurka ne kuma da abokin aiki na da kuka saba jin mu kan zaɓen Amurka wato Ibrahim Alfa Ahmed. Na san kila masu saurare za su yi mamakin jin cewa ba mamaki jam'iyyar Republican ta ki tsayar da Donald Trump. Wannan abu ne mai yiwuwa? Ga dai Ibrahim Alfa Ahmed zai fayyace muna yiwuwan haka ko kuma akasi. Ana iya cewa tana yiwuwa kuma ba ta yiwuwa zaɓuɓɓukan da aka gudanar a can baya a dukkan jihohi guda hamsin da suke nan amurka da kuma a wasu yankuna waɗanda ba jihohi ba ne kamar nan washington gundumar columbia da kuma puerto rico wato zaɓuɓɓuka ne da jam'iyyu suke gudanarwa domin su zaɓi abinda ake kira wakilai ko kuma delegates kamar yadda aka sani da turanci akwai wasu jihohi waɗanda waɗannan wakilai da aka zaɓa ba lallai ne su kaɗa ƙuri'unsu ma wanda ya fi samun ƙuri'a a lokacin waɗannan zaɓe ba wato suna iya zaɓen duk ɗan takarar da suke so daga cikin waɗanda suka nemi tsayawa to amma kuma akasarin jihohi suna da wato ka'ida cewa kafin a zaɓe ka wakili sai ka sanya hannu a kan takarda cewa duk wanda ya lashe zaɓen wannan jiha shine idan aka zo babban taro za ka jefa mishi ƙuri'a saboda duk zaɓuɓɓukan da aka gudanar a jihohi ɗin nan ba wai an tsaye da ɗan takara ba ne jihohin sun nuna ne ma duniya cewa su ga wanda suke so ya tsaya masu takara to idan aka zo wajen babban taro na ƙasa na jam'iyya kamar wanda za a fara cikin wannan mako na jam'iyyar republican to a nan ne waɗannan wakilai da aka zaɓo su daga jihohin nan suke zuwa ɗaya daga cikin abubuwan da za su yi a lokacin wannan taro shine su jefa ƙuri'a ma wanda zai tsaya takara shi yasa kake ji cewa a turance idan an ga cewa ga ɗan takarar da ya fi alaman cewa zai ci wannan zaɓe a kafin a kammala shi a zo ga babban taron nan a nan amurka a turance akan ce presumptive nominee wato mutumin da ake kyautata zato ne cewar shi zai zama dan takara din nan amma su waɗannan wakilai da aka zaɓo su zuwa wajen wannan babban taron sun ga dama suna iya yin turjiya su jefa kuɗa su ma wani kuma idan suka jefa wancan din sai dai a je a ta ce-ce ku ce a kotu akan ko ya zaɓi ko bai zaɓi ba amma suna da ikon da za su yi haka shi eh. ya sa akwai waɗanda kamar yadda ka faɗi cewar shi donald trump ya ce yana yaƙi ne da jam'iyyarsa da kuma jam'iyyar democrat ɗin akwai wasu waɗanda suke ƙasa ƙasar cewar ba za su jefa ƙuri'a ma shi donald trump ba kuma a cikin waɗannan wakilai akwai waɗanda suka shiga kotu suna neman cewa wannan takarda da aka sanya su suka rattaba hannu a kai cewar wanda ya lashe su shi za su jefa ma kuri'a suna so kotu ta nuna cewa lallai ba lallai ne sai sun jefa masa kuri'a ba suna iya zaben duk wanda ra'ayinsu ya zo guda da shi. To amma Ibrahim a taron da za a yi ba shi kadai za a gabatar akwai wanda zai takara da shi ne a wannan eh, gangamin da za a yi har da za a ce su ba za su jefa mashi kuri'a ba za su jefa ma wani. tunda wannan tafiya an faro ne wurin su goma aka zo yau ya koma shi ɗaya su waɗannan wakilai wato shi da a gabatar da sunansa amma karka manta cewa ba shi kaɗai ne mai wakilai a cikin wannan zaure ba saboda haka ba wai shi kaɗai ne za a gabatar da sunansa ba duk waɗanda suka tsaya suka nemi takarar na za a gabatar da sunayensu ai su ma suna da wakilai a ciki alal misali ted cruz yana da ɗaruruwan wakilai a cikin wannan zaure amma ba wai zai je ne akan cewa za a zaɓe shi ba saboda ya san cewa ya ko an jefa kuri'a ba zai ci ba amma a cikin wannan zaure duk waɗanda suka tsaya takara kuma suka samu ko da wakili da ka samu wakilin da naka zai jefa maka kuri'a a lokacin da za a jefa ƙuri'a nan saboda haka eh, idan an zo wannan zaure ɗin kuri'un da za a jefa kowa wakilansa bisa doka a zaben farko da za a yi dole ne ka jefa masa ƙuri'a kamar yadda suka sanya takardu kafin su zo wannan taro to idan dama abin da ake ta baba a kai kuma abin da ke faruwa shine cewa idan aka jefa ƙuri'a ta farko ba a samu wanda ya samu mafi rinjaye fiye da kashi hamsin cikin ɗari na wato waɗannan wakilai ɗin ba to ana iya zuwa ga jefa ƙuri'a ta biyu don an zo jefa kuɗa ta biyu din nan duk wakilai da suka sanya hannu akan takardun cewa za su jefa ma wanda ya lashe jihar su wannan takarda ta daina aiki suna iya zaɓen duk wanda suka ga dama to amma ka san tun kafin a zo nan shi Donald Trump a bisa ka'ida ya riga ya samu yawan wakilai da zai iya lashe wannan zaɓe ya zama ɗan takarar jam'iyyar Republican saboda haka ake kyautata zato kamar yadda na faɗa can baya ake ce mutumin da ake kyautata zaton shi ne zai zama dan takara to ana kyautata zaton cewa zai zama dan takara din nan idan an zo an jefa ƙuri'a a zauren wannan babban taro na da za a yi. Amma ya ce shi har yanzu ba yana yaƙi ne da cikin jam'iyyar sa sannan kuma da jam'iyyar da suke hamayya tsakanin su kenan har yanzu a cewan shi akwai sauran rina a kaba kana ganin cewa wannan kalami na zai iya tasiri a zaben da za a yi ko kuma wannan gangamin da za a yi a wannan satin? To ba za ka iya tabbatarwa ba tun da ba mu ga abin da zai faru ba iyakacin abin da aka sani kawai shine cewa akwai waɗanda a cikin jam'iyyar republican manya waɗa sanannu waɗanda sun lashe takobin cewa ba za su jefa masa kura ba irin su ɗan takarar jam'iyyar a zaben da ya gabata wato mitt romney wanda ya lashe takobin cewa ba zai jefa masa kura ba ba zai masa yakin neman zaɓe ba ba kuma ma zai goyi bayansa ba saboda ka san tun lokacin da ake zabubuka na fitar da ɗan takara a jihohi shi Mitt Romney ya fito ya nuna adawarsa kire-kire da shi Donald, Trump. To akwai irin su da dama a cikin jam'iyyar Republican din waɗanda su lashe takobin cewa ba za a jefa masa ƙuri'a ba akwai waɗanda kuma har yanzu kamar yadda na faɗi suna ƙoƙarin su ga cewa an canja wato tsarin yadda za a jefa kura saboda ba wai jefa kura ma dan takara ko za a yi wajen wannan babban taro ba akwai inda za a zauna akwai abin da suke kira rules committee wato kwamitin kula da sharuɗa na gudanar da ayyukan jami'ar republican din waɗanda za su yi zama to a lokacin zaman su da za su yi a ƙarshen mako nan kafin a fara babban taro suna iya birkita mashi donald trump ɗin al'amari ta hanyar canja ƙa'idojin da za a gudanar da wannan babban taro wato wannan kwamiti din dan ya ga dama yana iya cewa duk wakili ya je zafi duk wanda ya ga ra'ayinsa da duk wanda yake so kawai kwamitin yana iya yin haka sai wuya ya yi saboda kamar canja ka'ida ne bayan da aka riga aka yi zaɓuɓɓuka na jihohi ya eh, dama abin nake so in ce kenan eh, komai mai iya faruwa ne kenan a wurin wannan taron eh, sakamakon wannan zaɓe na shi trump din ya kasance ainihin wanda zai sai a rike ma jam'iyyar su tuta a to tana iya yiwuwa amma dai abin na da matukar wuya a ce a wannan lokaci kuma a wannan hali da ake ciki an kawar da trump daga zama ɗan takarar jam'iyyar republican na shugaban ƙasa kusan abin zai yi matukar wuya tun da shi ma a cikin jam'iyyar akwai waɗanda sun riga sun miƙa wuya irin su kakakin majalisar wakilan tarayya wato paul ryan wanda ana ganin dai shine kamar a jagoran 'yan jam'iyyar republican din kasancewarsa shi ke shugabancin majalisar wakilai akwai wani abu da mu za ta iya koya game da wannan zaben idan a kwatanta shi da ake yi a nahiyar afirka musamman najeriya a kwarai kuwa kasan wato abun ban sha'awa shine cewa irin yadda ake gudanar da abubuwan nan wato duk ana yin shi ne bisa ra'ayi kaga dai donald trump wato ya zo kafin ya shigo cikin wannan takara akwai babban mutumin da aka ɗauka cewa kusan cewa kawai za a zo a naɗa shi ne shine jeb bush a zaman ɗan takara na shugaban ƙasa to amma tun daga lokacin da aka fara wannan a zaben da Donald Trump ya fito wajen wato su 'ya'yan jam'iyyar Republican waɗanda suke karkara da da makamantansu suka fahimci cewa ra'ayoyinsu ya yi kama da irin ra'ayoyi ko kuma manufofi da yake bayyanawa sai zama cewa sun fara komawa gare shi kusan ya zama cewa shi jebbo shi ɗin ma babu inda ya kai kuma kafin a fara wannan yakin neman zaɓe na zama ɗan takara ɗin jebbo shi an yi misalin cewa yana da tsabar kuɗin kyamfe a cikin asusunsa fiye da dala miliyan 120 wanda yake da shi amma lokaci guda mutumin da ya zo wanda za a ce kamar ba ba ɗan jam'iyyar ba ne saboda baya taka wata rawa a cikin harkokin jam'iyya da makamantansu ya fito ya tura duk 'yan jam'iyyun nan ya amshe musu wannan kambi na zama ɗan takara wata ba abin sha'awa ne. wato ya nuna cewa ana yin abu don akida idan mutane suna da wani muradin su suka ga cewa ga wanda zai biya musu wannan muradi za su je su rungume shi hannun biyu. To da yake yanzu haka abokin aikinmu Sabu Imam Aliyu yana can Cleveland domin ganewa idanunsa yadda wannan zaben fidda gwani na karshe na jam'iyyar Republican zai gudana. Za ku ji wayanar da aka toya wajen wannan zaɓe a shirinmu na gaba. Yanzu Amadu abokin aiki na Ibrahim Alfa Ahmed ni madugun shirin ladan ibrahim awa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah a daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman a dai wani yanayi na ban tausayi da ke sa kwalla aka shigo da waɗannan waɗanda aka kwato daga hannun mayakan boko haram a yankin sambisa kai da ka gansu ka ma san akwai matsalar cimaka da ke kama da tamowa wanda akasarin su mata da kuma ƙanan yara da ke matukar buƙatar agajin farko eh, eh? Ah, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yara ƙanana kimanin dubu hamsin ne za su iya mutuwa a bana idan har ba gaggauta ɗaukar matakan wadata su da abinci ba yayin da najeriya yanzu haka ana ci gaba da samun rahotanni da ke tabbatar da cewa mutane da dama ne ke rasa rayukansu a kowace rana sakamakon ƙarancin abinci musamman a yankunan da ake fama ko kuma aka yi fama da matsalar boko haram a jihohin borno yobe da kuma jihar adamawa domin kwa yan kwanakin nan sai da kungiyar likitoci ta nagari na kowa wato doctors without borders ko kuma medicine sans frontier msf a takaice ta ce sama da mutane 200 ne ma suka rasa rayukansu a cikin wata guda a wasu sansanoni da ke bama a jihar borno sanadiyar karancin abinci Mutum da ya sa shugaban najeriya muhammadu buhari bukatar da gudanar bincike domin yi masa bayani kan wannan rahoton yunwar da aka fitar to wai ko me ake ciki ne game da batun wannan matsala ta tamowa a yanzu malam sandatti da ke zama kakakin hukumar bada agaji ta najeriya nema ya bayyana halin da ake cikin da aka yi wanda muke kira communitarian forum wanda aka yi bakin din all the premise of hell, premise of water. So mu haɗuwa a tsaya a tattauna a ga me gap wanne matsala ake sannan kuma ya za a gyara matsalar kaga kamar yanzu an ƙara tsayin irin kokari ba kamar da ba yanzu saboda yanzu an ƙara tsayin daka cewa lalle lalle ana so a ga an kautar da a wannan cutar kamowa a kam kam kuma ba wai a wai ma'aikatan irin ma'aikatan su ne aka tare da yawa ake wannan kokarin kowa yana faɗar kokarin da hare-haren bama-bamai da kuma farmakin 'yan bindiga da ake kaiwa a shiyar arewa maso gabashin najeriya kamar yadda kungiyar manoma ta kasar ke magargadi ka iya jawo samun gibi da kuma karancin cimaka a yankin da ke fuskantar kalubalen tsaro alhaji muhammad magaji na mako cikin shugabannin kungiyar manoma a najeriya ya kuma bayyana dalilansu na wannan gargaɗi gargadi faru na ya kasar noma kwarai da gaske musamman arewa ta maso gabas saboda ka tabbaza a samu karancin abinci saboda ka manoman suna nan ita ma dai a nata bangaren asusun tallafa yara na majalisar ɗinkin duniya unicef na yin kira ne ga gwamnatocin waɗannan jihohi da su tashi tsaye wajen samar da cimaka da ma wayar da kan al'umma kamar yadda wannan jami'ar unicef a shirya bauchi wanda ke kula da jiyoyin arewa gabas ke bayani. Sunana ne Philomena Irene, ina aiki da UNICEF a Bauchi. Muna yi partnership kokiri da gwamnati a kan ciwo tamuwa. Tamuwa yana damu yara, to muna so maza da mata da hakimi da imam they are fanamu to mata ya ba yara nono kar ba yara ruwa su sha nono kede yayi da za su wata shida kamar yadda masana kiwon lafiya ke gargadi baya ga batun matsalar tsaro akwai wata matsala da ka iya jawo tamowa dr fatima atiku abubakar da ke zama kwamishinar kiwon lafiya a jihar adamawa ta ce rashin sha da jariri nonon uwa na mako iya kawo tamuwan. eh dama ba ka san aiki da mutane aka san mutane adamawa da shine noma ko mutum bayi da shi kam zai noma kam za a iya yi kuma abun da za a koya musu akan cewa to irin abincin da za su noma don you su samu su ci su samu karfi su ba su shayar da yaransu ku ne za ku taimake mu a dinga giya ma mata akan cewa yana da kyau su shayar da 'ya'yansu canza rayuwar mutane kasu kuma kun san yana da wuya kuma zai eh, ɗauki lokaci amma dai in kuma 'yan midiya kuka ci gaba mana da you fahimtar da mutane akan cewa um, yana da kyau su shayar da yaransu irin wayannan abubuwa. Kamar dai kwamishinar kiwon lafiya ta jihar Adamawan ita ma wannan malamar jinya malama Hauwa ta yi karin haske ne da cewa yanzu kamar northern adamawa shekara biyu yanzu mata da maza ba su samu lokacin noma ba saboda haka akwai yunwa a ta gefe nan sanan kuma gaba da idan dama kowa yana samun abincin da yana ci daidai gidan shi yanzu ya zama in mutane biyar ne yanzu ya zama mutane goma so dole a ko ta ina adama muna da wannan damu ina kira da babban murya akan cewa iyaye tun ba iyaye mata mu samu hakurai mu ba ma 'ya'yanmu abinci a cikin Eh, hakuri akan kuma da kuma ko da ya ɗauki lokaci yaro ya samu ya koshi dai an zura ido ne a ga matakan da gwamnatoci da kuma kungiyoyi masu zaman kansu za su ɗauka game da wannan matsalar tamawa musamman ma a wannan lokaci da almomin da aka kwato yankunan su daga hannun boko haram ke yankurin murmurewa ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya Karshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. mai sauraro kunnen kanawa. To ƙara nauku ka sha labari. Sashen Hausa na muryar Amurka ya yi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa. Daga ranar 1 ga watan Agusta mun jingina shirin Musulunci tushen rayuwa da ke zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana. a maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinan guda biyu don tattaunawa kan abubuwan da suka shafi musulmi da kirista za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana asabar a shirin mu na karfe tara da rabi na dare Mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka haɗa da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe da kuma shirin da rashin tai da ke zuwa muku a shirinmu na karfe takwas. Shi ma shirin zaɓe ko naɗi ya samu ƙarin lokaci. Ga kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna duniyar Amurka da za mu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na La'asariya. Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka. Majiya kwakwara ta labarai da dumi su. Muryar Amurka. Duniya a tafin hannunka. Ta kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice. To, Mahmudu a takaicen, ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin kai harin ranar Alhamis a birnin Nice da ke Faransa. Ƙungiyar dai ta ba da wannan sanarwar ce ta ɗaya daga cikin kafofinta na yada labarai tana kiran wanda ya kai harin a matsayin wani babban sojanta. ta. sai dai har yanzu abin da ba a gane ba shine ko lallai shi wannan dan taliki yana da alaƙa kai tsaye da wannan kungiyar domin ko rashin samun sahihan bayanai da ke danganta wannan harin maharin da ita wannan kungiyar na ci gaba da kasancewa barazana da ƙungiyar ke amfani da shi akan shuka ra'ayin ta'addanci ga wasu masu aikata ayyukan asha yanzu haka dai masu bincike na nan na sun dukufa wajen binciken tarkacen wannan motar da wannan maharin ya yi amfani da ita domin samun bayanai na dalilin kai wannan harin shi dai mohamed lauje dan shekaru 31 bafaranshin haihuwan tunisia sananne ne ga 'yan sanda domin ko ya taba aikata ayyukan asha wanda ake sa ran ya tsaya wa jam'iyyar republican takarar shugaban kasa na zaben da za a yi a nan amurka donald trump a karo na farko ya bayyana a bainar jama'a da wanda zai masa mataimaki wannan ko shine gwamnan jihar indiana mike pence wanda trump din ya kira shi abokin kamfe dinsa trump ya bayyana ya bayyana pence a matsayin mutum mai kyakkyawan halaye martaba da kwatanta gaskiya shi dai pence ya kwaye shekaru shida a majalisar wakilai kafin a zaɓe shi wato a zaɓe shi a matsayin gwamna a shekarar 2012 dan siyasa ne da aka sani mai ra'ayin 'yan mazan jiya a wajen gangamin a new york trump ya ce gwamna mike pence shine zaɓi na farko domin ya yaba da irin ayyukan da ya yi a jihar indiana amma kuma babban abin da ya sa yake matukar ƙaunarsa shine mutum ne da ke tsayawa kai da fata domin wa mutane fafituka don haka ma yanzu zai yi kwatanta hakan to da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin allah inda za ku ji shirin nagari na kowa da saba imam aliyu ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya